Kano ta ci gari masarautar Kano ta shafe sama da shekaru dubu ɗaya tana gudanar da sha'anin mulki da sarakuna sama da hamsin suka mulke ta. Masarautar ta yi gidajen mulki har guda hudu. Gidan Bagauda sun shafe shekaru hudu suna mulki. Gidan Rumfa sun shafe shekaru da sittin suna gudanar da wannan mulki. Gidan Kutumbi sun yi kimanin shekaru da da tamanin hudu a kan karagal mulki. Gidan Fulani kuwa sun shafe kimanin shekaru ɗari biyu da goma a kan karagar mulkin kin Sarki Muhammadu Sunusu na biyu shine sarkin Kano mai ci a halin yanzu kuma shi ne sarki na hamsin da bakwai tun daga Bagauda kuma na goma sha hudu a jerin sarakunan Fulani. Mulkin Fulani dai ya samu